Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Muhawarar Studio Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar maharata ta Studio Kalangu. Ku rike da kyau shirye-shiryen Studio Kalangu na zo muku kai tsaye tare da kyakkyawar hulɗa da gidajen rediyo 34. Ku rike da kyau cewa Studio Kalangu wata dama ce da ke baku dama tattauna kan batutuwa da dama ilimi wadda kan jama'a tattalin arziki kiwon lafiya da dai sauransu inda muke gaito ƙwararru da za su taimaka domin ka muku amsa kan bututun da kuke azawa a yaushe. A yau wato muhawarar Sido Kalangu za ta mai da hankali kan maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi wato aiki da ta da harkokinta yadda ya kamata na wannan komiti na ƙasa na 'yancin ɗan adam da an kafi sanda sai NDH wani aiki ne nata kuma a cikin ƙasa mai 'yanci wannan shine maudi a wannan lokaci yake da mahimmancin gaske ga 'yan Nijar da ke kokari na yaƙi da ta'addanci da kuma matsalar hijira da kuma sauran wasu matsaloli da suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki da ma na siyasa yaya wannan kwamiti yake tafiyar da aiki domin tabbatar da 'yancin al'umma a cikin wannan ƙasa ta mu Nijar domin haka ne za mu tattauna da mahimman batutuwan da suka jibanci wannan hukuma ta sai NDH wani aiki ne nata e, yaya take gudanar da aikin ta a duka faɗin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Mutura ta muku da cewa kwamiti na ƙasa na 'yancin ɗan adam wato na CNDH na wannan ƙasa ta mu wata babbar hukuma ce mai zaman kanta wadda kafa ta tare da aya mai lamba 44 ta kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ta mu na ranar 25 ga watan Nuwamba na shekara ta goma wani aiki ne ya rataye kanta tana ƙoƙarin aikinta na tabbatar da 'yancin ɗan adam a wannan ƙasa ta mu ta Nijar ko ko ne wannan hukuma take ta yadda aikin ta kamar yadda muka bayyana muku wannan su ne tambayoyi da dama da za mu yi kokarin mu ba da amsa su a nan ɗakin magana tare da bakuwar tamu ta yau madam habibu maryamu tomo darakta da ke kula da kare eh, bunƙasa 'yancin mata da yara ƙanada da gashayu kuma da tsofaffi a wannan komiti na ƙasa na 'yancin ɗan adam madam salamu alaikum barka da warhaka alaikum salam wa rahmatullahi barakatuhu to madam eh, ku gabata mana da wannan hukuma ta ku da farko madalla na farko dai ina ma kalangu godiya da suka kirayo mu don mu sanar da mutane menene wannan ma'aikata ta mu mai kare hakkin dan adam a cikin kasar Niger mhm. to dan in nuna muku ita dai da ya ka hudi ka ce mm, ma'aikata ce mai zaman kanta mai aiki na sharushi wadda take zaman kanta wanda mhm. kundin kasa shi ya ara ta mhm. eh, aya ta 44 yanda kace sannan sannan aka yi aya wadda aka sama hannu eh, ra ashirin da hudu ga wata na takwas mhm. na shekara alif dubu biyu da goma sha biyu wannan aya ita ta nuna menene ta kumsa ita wannan ma'aikata menene tsarinta menene nauyin aiki wanda a bisa gare ta mhm. menene take tahiya ya take tahiya da aikinta duka cikin wannan aya ne aka nuna mana su mhm. eto eh, a dunkule eh, madan waɗannan ayyuka ne wani nauyi ne an ka azama ita wannan hukuma ta ku to mu je da nauyin dai da ka bari dai mu ƙara nuna menene wannan aya da ta zamnar da ita ta hukumce ta da shi mhm. eh, zamnar da ita da aka yi don kundin ƙasa na haɗi tun a na ce kundin ƙasa ne mai ga aya shi ta arba'in da hudu. Mhm. Eh, da ya zamnar shi da ita mm. yanzu abin da ta kumsa na harko su ne ma'aikata waɗanda ake ce ma komishina mhm. kamar yadda ake samu a majalisa su ana ce musu depute mu namu mambobi abin ga komishina na ƙasa ake ake ce musu mhm. masu kulawa da hakkin dan adam eh yanzu a yau da suke su tara suke mhm. su tara yake ita wannan hukuma da aka zamnar da ita an zamnar da ita a kan ta zamna bisa kan tana da incin kanta mhm. ba ta daukar ra'ayin wani ta yi aiki da shi wani bai ta ta yi wani bai hana ta ta yi mhm. haka take don kan mutanen nan su rantsatsi ne sun rantse gaban assembly national mhm. eh, yanzu yau su tara ne da cikin kundin har yanzu ya kamanto a ce a tara mutane ra'ayi ya zamanto ba na mutum guda ba kenan shine ake ce ma pluralism tana aiki da pluralism yan kasan mu kungiya kungiya duka ya kamata a ce akwai representative akwai wakilin shi nan nan yanzu da suke su tara da sun yi tara na farko mm. amma yau su tara ne ga wannan commission don akwai representantin magistra jujoji kenan akwai representantin lauyoyi akwai representantin ungiyoyi masu kare hakkin dan adam kamar duka aka tara su sai mm-hmm. suka suka zabi guda suka turo mana shi nan eh, abin akwai mutunan su guda akwai har yanzu mutum guda wadda take ita kuma kula da wadda ta zo da sunan kungiyoyin mata mm-hmm. masu kare hakkin mata ma akwai ta guda akwai representantin sandika na ma'aikata ma'aikata mhm. ka san ma'aikata suna da sandika da yato akwai mutum guda wanda yake shi ma shine nan da sunan su akwai ansanyan sharshar su ne ake cima masu karantar da ilimi mai zurfi mhm. su ma suna da representan guda representan kin yan karkara mhm. wanda suke kula da noma da kiyo su ma suna da mutum guda representan su yanzu ita asambile da yake ita ta kuma shahe gudan kasa dan ayi ka a sa mutane da yawa eh. su kuma ta bado mutum biyu ita asambile kenan shine mutum tara da adakwai wanda ake cema commission yanzu eh. waɗannan kwamishinoni guda tara nan ba har wannan hukuma ta ku ta kara aikin ta su ne za su tayar da harkokin ta a'a suna da abin da ake ce ma manda kamar an kaida hmm. musu wa'adi na hmm. aiki shekara hudu kuma ana ƙara maimaita shi kenan shekarun suka waga shekara hudu suka ƙare in waɗanda suka walkilte su sun ji daɗin aikin su sai su ƙara su maido su in kuma su kuma sai su sake su eh haka man da biyu gare su mhm. eh kuma son permanent mhm. abinda ake ce ma permanent a da waɗanda suka zamana na hwarin in suka zo suna da aikin su da suke yi kuma suna zauwa na suna aiki sai aka ga wannan yana da dan cikas yanzu sai a waɗanda aka kawo duka sun to permanent zaman su na dindindin ne sai dai randa mandakin su ya ƙare eh, eh to ya su kuma waɗannan mambobi guda tara suke zaben wanda zai jagorance su to yanzu ka zaɓi wanda ya jagorance su suka sa biro wanda mm-hmm. ake cewa biro executive mm-hmm. shi kuma biro kin nan ya kumshi mutum hudu mm-hmm. cikin biro kin muna da shi president kin har yanzu ita wadda ta zo da sunan kungiyar mata ita kuma an sata dan saboda ayi abin da ake ce ma hulɗan mata da maza kenan ita kuma aka sa mace take wakiltar shi sannan akwai rapporteur general shine ake cewa mai mai da magana duk abin da za a yi na wurin nan ne mai rahoto <laughs> shi yi rapporteur kiri kuma da rapporteur adjoint da mai taimaka mishi su ne suka abin ga biro kin su ne mutum hudu wanda mm. suke formen biro executive na'am wato biron zartarwa kenan zartarwa kenan mm-hmm. to madalla yanzu da aka yi wannan su su hudun suna cikin eh, biro executive wa'ancan mutum biyar da suka yi saura mm-hmm. tunda na ce muku su tara ne eh. su kuma yanzu sai aka ba su wani aiki wanda su kuma suna kula da shugabancin committee committee da muka yi na mm-hmm. kashin aiki paske abin da yake shi hakin dan adam ya kumshi hawa hawa ina eh, ce ko madan ka wata karamar majalisar dokoki ce ita ma wannan masha Allah eh, to a dai yanda take eh. dai nata aikin haka nan ne rantsatsi ne kuma mm-hmm. suna aiki na kare hakkin dan adam a mm. cikin kasa duk inda Nijar aka ce an take hakkin wani in su sun ka jiya ita abun ga ayar da ta ba su ta she su ta ba su incin in su suka ji su je su nemi bayani mm-hmm. in kuma an tarbe su da an zo bidar su da shi kuma har yanzu kuma su tai su nemi mm-hmm. bayani eh to ka hemu dawo ko ba mu cikakken bayani kan wannan mutane mutane mambobi biyar ɗan eh, wato da suke tar da nasu na ayyuka ya ne. Su mutum biyar kin da suka yi eh, saura ko to madalla. Su mutum biyar kin nan sai aka ɗauke su aka aza su su kuma suka wakilci kwamiti kwamiti guda biyar wanda muke da su. Mhm. Yanzu na farko yana aiki tare mu muna ka musu goyon baya ne. Mhm. Mu mu yan sharushi ne masu ka musu goyon baya cikin aikin da suke yi. To yanzu shine sai shi na farkon yana kula da menene hakkin kula da karewa da bunƙasa hakkin mace, mhm. hakkin yara, mata mm-hmm. hakin nakasassu hakin tsofaffi mm-hmm. shine na farkon mutum wanda yake tare da aiki tare da su yake mm-hmm. shigabanci ma na kwamitikin na biyu shine mai kula da haki wanda ya sahi abun kasuwanci da zaman eh, rayuwa mhm, eh, Zaman al'umma eh, da al'adunmu mhm. da kuma abin da ya shahi muhalli bala shi mutum guda na biyu mhm. kenan na uku shi kuma yana kula da haki wanda yake ya zo bisa kan zaman dan adam da na siyasa na hudun shi ne mai kula da shigabancin tahe-tahen da dan adam yake yi cikin ƙasa ko cikin wata ƙasa hijira bala yana kuma kula da menene a ah, bambancin ƙabila kabila in akwai shi mm-hmm. cikin ƙasa koko na siyasa koko na koko na abin da ya zamanto wancan ayyuka na bauta na bauta to yanzu na biyar kinsu shi kuma yana kula da wannan kame-kame da ake ma mutane na wanda bai daidaita ba ba bisa doka ba bisa doka ba <laughs> koko wanda ya zamanto eh, a ba mutum wahala mm-hmm. walakanta shi a hidda mishi zarafin shi a hidda mm. mishi mutuncin shi na dan adam mm-hmm. shi kuma yana kulawa da kokowa da wannan kaji su mutum mm. biyar kinnan aikin da suke yi mm. su da ake ce ma ko sen commissaire abin president de groupe de travail ake ce a turanci akwai wani ƙari da za ku yi cikin har yanzu tahiya da muke na eh, sharushin da na ce maka mm-hmm. muna da sj mm-hmm. eh, secretary babba mm-hmm. wanda shi matsayin shi ya tai daidai da na abin ga matsayin ministrori a can inda yana da shi kuma mataimaki da mu kuma direction direction direction technique takwas guda takwas muna da antenna regional wanda su kuma suna wakilcin mu a cikin sassa daban-daban na mu mm. Masha Allah. Wato yankuna guda takwas ko eh, kuma dai yankuna guda takwas muke muna da duk muna da mataimaka muna da a can amma uku su ne ake ce ma antenna regional suna mm. suna da tsayin kafofi mm-hmm. uku ne muka samu aka hauda. Kamar ina da ina. Akwai tili akwai tiliberi guda mm-hmm. akwai agadas guda akwai difa guda. Su abin da yasa aka yi su kuma inda kai zance da azu saboda wannan tashin hankali na da mu samu da boko haram da sauran tashi hankali da kwai eh, kwanciyar hankali na kasar mu kenan dan a samu a kai kusa inda za a gani waɗanda a can yan kasar mu mm. kakane zaman su yake kakane mm. hakkin su yake gwamnati yake kulawa da shi. kaji da kuma wancan kudu da ke gare mu kenan muna da point foko mm. su ba su da matsayin antenna regional amma su ma suna kawo mu wato dai suna karɓar koke-koken mutane can suna eh, kawo eh, suna ɗago shi nan bisa wurin anyamai wurin da babban ma'aikatar take yanzu sai mu kai ga menene nauyin filin aiki wani irin aiki ne ita commission national wannan aya da ta bamu ta zamnar da ita mine ne ta bata ta ce ga aikin da za a yi mhm. yanzu shine na farko dai akwai kare hakin dan adam shine babban tushen babban shine babban tushen <laughs> babban aikin da ana kai shine duk inda an ka ci hakkin dan adam ita commission national ya kamata ta tai ta bincika mhm. ta ba da ra'ayinta mine ne ya kamata mine ne bai kamata ba wannan shine na farko na biyu in ka dauki gidaje inda ake rike mutane kamar gidan kaso gidan yari yari mhm. eh, eh, police station nan wurin mhm. kahin ma a ce an kai ka gidan yari sai police station yi aiki duk wannan wuri tana zuwa ta sa ido ta tai ta gani kuma shi wannan aya ta ba ta incin ta faɗa musu za ta zuwa ko ko ba ta faɗa musu ba ta mhm. girshe su tai ta gani a ne hakkin dan adam ake kare shi a wannan wuri tunda shi dan adam ko ina yake ko kame yake yana da wasu hakukuwa da bai kamata a taka mishi ba eh. ko da ya lahin kuma ko da ya yi lahin ana raga mishi akwai inda saboda matsayin jikin ɗan adam mm. ba dan kaɗan ne bane kenan yana da ana da ragowar da ya kamata a yi mishi mhm. eh to cikin ƙasa wadda take gudana da demokrasiya eh har yanzu tana aiki kuma da tana kai ma gwamnati kamar duk inda ta ji an taka hakkin ɗan adam tana sanar da gwamnati wuri kaza an yi kaza wuri kaza an yi kaza gashi gashi tana bada mhm. bayani na hudu kuma tana kokowa har yanzu da wannan abun da muka ce na esclavagism na bauta bauta mhm. vala tana kuma kokowa da aikin mugun aikin yara ƙanana tunda yara ƙanana akwai sahon wanda ya kamata a sa yaro aiki akwai sahon da bai kai ba a sa shi aiki mai wuya to tana kokowa da wannan kuma mm. eh kuma da duk abin da ya shahi dai inda ake muzguna ma dan adam dai duka tana kokowa tana magana bisa kan abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata ba mm-hmm. na yi zancen wancan kare haki yanzu in zo wurin bunƙasa tunda akwai abin da ake ce ma bunƙasa da ci gaba mm-hmm. na hakin dan adam ah. shine promotion de droit mm-hmm, eh, de l'homme donc na farko dai ya kamata ta kula duk bisa sa in kasanmu ta kula da yanda ake tahiya da hakin dan adam mhm. a nemi wayo ma mutane kai kuma har yanzu surtu dai da abin da ya shahi mace yara nakasassu da tsofaffi mhm. tana ba da muhimmanci sosai kan waɗannan rukunonin al'umma kuma tana ba gwamnati da assembly ra'ayi na koko wasu shawarori mhm. na matakan da za a ɗauka a ƙara bunƙasa a ƙara gyara ma mutane mahallin zaman su na duniya na dan adam eh wannan shine duk cikin abin ga proposition tana ƙara kara karfi kuma ga duk wa'ancan ma'aikacin ne na gwamnati mhm. wanda tun da akwai sa hannu da ƙasar mu ta yi ga convention convention mhm. international eh, na kasashe na kasa da kasa mhm. to tana ba 'yan ma'aikatar gwamnati karfi su aikata sun sa hannu kenan su su aikata abin da sun kace ba a sa hannu ba a bar takarda kuma hakanan tana nan ah. to muna da wannan nauyin aiki mu kula mu ba su ra'ayi a aikata muna da kuma har yanzu aiki da yake a sa ido su har yanzu dai ma'aikatan nan na gwamnati mhm. akwai inda aka sa hannu akwai raforkin da anka ce lokaci lokaci mhm. su ma su bayyana ga duniya mhm. to har yanzu muna sa ido mu gani ana gai ko ba a gai kuma muna ba su mu da kanmu ma ya kamata ita commission ta sa nata kokari cikin an aikata wajen gabatar da irin wannan rahoto allah. kaji yanzu bisa kan dai eh, abin da yake eh, eh, har yanzu ita dokan ita ayan nan da ta azar da commission national de droit de l'homme ta bata wasu karhi abinda ta buga gaba da su wato ta bata wuka ta bata ta nama a wasu fannoni yanzu kamar abin da ya shahi neman labari mhm. muna da akse libir kamar muna iya mu shiga mu hita a ko'ina a ina inda dai an hakin dan adam ne za mu taya mu dibo mhm. mu gani mhm. ita komishin tana da wannan arhi wannan aya ta bata wannan karfi ta shiga ta hito kuma inda ta tahin nan rahoton da ta ta bida ita ma'aikatan nan ya kamata ta bada shi kun duk takardar da ta aje ta ta bada ayar da ya kamata a bata su wannan labaran da ta ta bida Mm. kuma har yanzu bisa kan aikin da suke su kwamishinonin nan babu wanda zai ce musu ku yi su yi mm. kamar shi ne independence kin da ce mm-hmm. zaman kai eh suna da incin su zamna ba sai da gwamnati ya ce ku bina haka mm. ba ko ku bina haka wato ba za su kashe cewa ba ƴan amshin ah, sha sha shata sha Allah mu yi na haka mu yi na haka inda ta kwada su an ba su daidaita musu aikin su ga mm-hmm. wanda za ku taya da shi haka nan ne za su taya da shi har yanzu kuma yanzu kama su waɗanda aka ce hakkin su bisa kan zama zaman su na dan adam kamar bisa kan abin da ce maka na bautan nan mhm. to ita an ba ta karhin da tana iya kamar shi wannan da anka ci an ka maida shi ba wannan mhm. sai ta yi kamar ita ce aka maida kanta yanzu sai ta nemi kai kara akan suna shine porte parti civil mm. sai ta amshe mutunan ta maida abin nata ne ta kai kara mhm. wannan tana da wannan iko karhin aiki da anka bata a yanzu wannan aya da ta bata tana iya kowace ma'aikata na faɗe shi to ɗazu ta ƙara tambaya karhin iko ma yanzu in akwai wani aikin da take son ta gabata mm. sai ta tambayi force public kama mm. police ko jama'an tsaro su ma tana suna tana da incin da za su amsa mata da cikin wannan aya an ce suna amsa mata in ta kire su ku zo ku kama mini ya mm. kamata su zo su kama mata aikin su yanzu kuma har yanzu duk wanda ta kiraya mm-hmm. kamar an ka kara wani ya ka kara wani ne sai ta kirai mutumin mm-hmm. to ayan nan ta bashi dole ta hukunta shi da dole ya zo ya amshi kira kamar yanda jushi in ya kire ka zaka tahiya ita ma in ta kire ka Eh, wannan aya ta ba da in ta ba ta incin ka zo dole ka zo ka amshi kiranta in baka zo ba kuma akwai hukunci wanda doka ta mm. tsaida maka eh tunda na ji dai bayanin da kuka gabatar mana mm-hmm. kan manufofin wannan hukuma ta CNDH mm-hmm. da kuma ayyukan da suka rataye kanta da kuma yadda ita kuma za ta taimaka wajen tabbatar da 'yancin dan adam a cikin wannan kasa ta mutanjar mm-hmm. tambayar da nake so in aza shine wato kun tabo batutuwa kan kan wasu eh, yankuna na wannan ƙasa tamu ta Nijar guda uku wanda kafa wasu cibiyoyin ku can domin su karbi matsalolin da 'yan ƙasa suke fuskanta a waɗannan ɓangarori mm-hmm. kamar kun ce akwai difa akwai tilaberi akwai agadas mm-hmm. shin me ya kawo wannan wurare ke da muhimmancin gaske to muhimmancin su dai shine dai har yanzu dai ka komo ga magana dai kamar dai tashin hankali da adu mm. ka san in ka ce inda an ka ce akwai tashin hankali mm. to akwai cin hakkin dan adam ko yanzu zamanto ita hukuma ce za ta cin hakkin adam ko ko su yan ta'adda ne za su cin mm. hakkin yan adam kin mm. kenan ya kamata ita ta zo kusa gare su saboda in tana can tana da wanda za su wakilta ana ba ta labari nan da nan a ce yau kaza an yi kaza mm. kenan da gauga ita da nan ya mai sai su ɗauki matakan da za su yi tahiya ne za a yi tunda sai ta ta bincika duk inda an kaji ita ba ta hitowa ga hili ta yi magana karara haka sai ta yi bincike yawa to ya kuke gudanar da wannan bincike ya kuke sauraron waɗannan mutane da ake cewa ana ana tuzarta ko ana cin hakkin nasu to madalla yanzu kaka kamar ga wannan wuri shine ake ce ma sezin mm. shine ake ce ma yaya ake taba ake mhm. taba commission banda su ma'aikatan da muka aje a can jaha jaha su kawo mana labari mm. har yanzu shi dan kasa duk wanda an ka ci hakkin shi yana da incin ya zo ya rubuto mm. ya yi wasiƙa wato ko da gwamnati dai ne ya ci hakkin ko wane ne ya ci hakkin shi sai ka rubuto ka ce rana kaza an mini kaza an mini kaza ni ina nema da a bido mini hakina tare da eh, shaidu da tare da shaidu nagartattu masha mm-hmm. Allah to shine mutum zai zakuwa ya rubuta ko in baka iya rubuta ma in ka zo wurin mu akwai masu rubutawa a rubuta maka abin da dai muke so da kai ka faɗi menene dalilin da kake ka zo ka kaku kanka ka ba da yanda za a iya a same ka kamar contact nimerin telefon ko ko wani email ko inda dai za a iya samu ko anguwar da kake hakan ganga mm-hmm. eh ko ka kawo nan daidai wurin cibiyar mu nan a nan ya mai ko ko su har yanzu an can wakilai da adadin abin ga anterior DPI mm-hmm. in ka kai musu su kuma suna dauko zancen su kanan bisa amma muna da wani sharaɗi guda ita duk wanda yake kama kana da deja ka tai ka taɓo jujoji mhm. bisa kan wani wata matsala mhm. suna can suna bincika maka kuma ka ce a'a kai kana neman gauga ka zo wurin to wannan aya da ta zamnar da commission ta hana ta hana mu mhm. masa hannu bisa gare shi ko mi magana bisa gare shi duk abin da yake na can bisa wurin shari'a in kana so muna iya zakwa mu tambayi su wani kaza ya ka dosi rana kaza kaka kuke ga tahiya da aikin shi amma mu ba mu ca mu aikata maka shi kuma tun da deja yana can wurin shari'a Na'am. Eh, to na gane. Kuma to madan an san da wannan lokaci na yancin ɗan adam shine mutane suke son su gane. An ka ce yancin ɗan adam shin shi ɗan adam yana da yanci bakin ina ne wannan hurumi na shi na yanci ya tsaya. Bakin inda hurumin yancin shi ya tsaya dai inda doka ta tsaya. Dan duk yancin ka ba ka ca ka taka ka tai ka shiga gonar wani ka ce kuma kai yancin ka ne. Mm-hmm. Akwai bariyar. Mm-hmm. Akwai inda nan cikin akwai shinge cikin zamantakeya ma akwai mm. shinge mm. makwabci komai abin ka baka zuwa gidan makwabcin ka kai lahi kuma ka ce kai daidai kai mm-hmm. kai nan kai kana son naka haki a kare maka amma kai ma ka kiyaye na wani yanda doka ta ce to hakan gani eh to eh shi ita wannan kuma taku mm-hmm. yaya ne take isar da take isar da sako ga mutane domin su san suna da yanci domin su san eh, doka tana kare su eh, an san da akwai kafafen yada labarai shin mm-hmm. kuna hulɗa ne da waɗannan kafafen yada labarai domin ku isar da wannan sako na wannan hukuma taku eh muna kama yanzu abu kaga dai su yan hora hula hmm. muna hulɗa kwarai da su duk abin da ya shafi wani abun waye kai haka bisa kan hakkin ɗan adam lokaci zuwa lokaci muna taro abin da ake cema ko wata conference ko wani formation sai mu ko shekaran jiya gadai a doso mun yi ma point foko na minister hmm. an musu bisa kan menene hakkin dan adam ake zuwa a nemi kare shi hmm. hanyoyi na kare hakkin dan adam a doso an yi shi cikin kwanan nan kenan muna yi mahawarori ne ake yi a lokaci zuwa lokaci ko ko in ka dauki kamar rana da aka dauka ta yanzu kamar rana mata ta mm. nan Niger mm-hmm. to a ranan nan muna yin ayyuka wanda muke in ba mu zai ba wajen mutanen muna kira a zo wajen mu saboda mu dauki tam guda sai a yi muhawara bisa gare shi a waye mutane kai bisa kai gare shi eh to mutanen karkara tunda matsala inda aka fi takurawa mutane ba wai yawanci a birane bane a'a mm-hmm. karkara an takura ma mutane shin ya ne za ku gano da lalle waɗannan matsaloli ana cin karo da su a waɗannan yankuna na karkara ko ba da mutanen da muka aje a can lokaci lokaci yadda ni gaya maka shi shugabanmu mm-hmm. wata yana ɗaukar tawaga babba mm-hmm. sai mu ɗauki gari mu ce to yau rana kaza gari kaza za a tahiya an ka tai garin nan kaga dai sai mun ziyarci likita mm. sai mun tai ga likita mun ga hakkin dan adam na bisa kan lahiyar shi mm-hmm. yaya ake wakaltar da shi cikin garin nan eh, gidan yari muna leƙa har yanzu eh, abin da ya shahi lakwal mm-hmm. muna zuwa lakwaloli lakwali mu gani to lalle shi abin inda yake an ce dambu in yayi yawa bai jin mai halin bai isa a ce a ko ina lalle hakkin ya kamata aikin da an ka bamu duk gudan kasa ce eh, amma eh, abin yana dan daure man kai kun ce eh, dambu in yawa bai jima. Shin to uh, ba kudin uh, uh, kuɗin wannan hukuma ta koya ne kuke samun su. Eh, tunda in ana so hukuma ta yi aiki mai kyau dole sai ta tanada kayayyakin aiki da sauransu. To kuma na san cikin kasafin kuɗi na wannan ƙasa mu akwai kuɗin da aka keɓe ma wannan hukuma ku. Shin ya to kuma a ce kuma aikin naku bai iya cika wannan ƙasa ta mu. To wannan ai sai ka ɗauki akan ƙasar duka ma gaba ɗayanta. abin yadda ake tahiya da haraka ta kuɗi ta ƙasa mm, ma ba ko ina ta isa ba mhm. kenan ko dole ne ko da an ce hakin dan adam ba iya a ce yanzu yau in ka dauki wanga tashin hankali da kai kauye cikin kasan mhm. ba iya ce a baro mutane can suna cikin tashin hankali a ce a ba wani wuri karfi mhm. dole ne a daidai ruwa daidai tsaki masha Allah mu dawo kan ne bangare da bako tabo ba cikin gabatar wani da kuka yi hura mun kuku saboda a wani wuri na ga an ce ba a iya tuhuma ku da da ainihi ko in kuna cikin wannan tayar da wannan aiki naku shan muna so mu gane yaya wannan eh, batu yake kamar su wannan kwamishinonin ne ya shaha eh. bisa kan aikin da suke yi mm-hmm. su akwai bisa kan cikin ayan nan da na ce muku ta ba su karhi kamar yadda depute mm-hmm. yana da rigar kariya mm-hmm. haka nan hakanan su ma suna da rigar kariya nan bisa aikin nan wannan shekarun nan hudu da za su yi suna da kariya da ko da sun yi wani laihi ne wannan tana kare su da a zo a tosarce su bisa kan aikin su balle duk ra'ayin da suka bada da wani maganar da suka yi ko mm. wani vote din suka yi bisa kan aikin su mm. shari'a ta kare su ta ba su rigar kariya mm-hmm. wadda ba a iya tuɓe su a bisa kan aikin eh, su eh, su kwamishina su kadai kwamishinonin su tara dan eh, ke da wannan kariya na'am ito um, madan mata diya mata wannan da yara na naga an ba su muhimmanci muhimmanci eh. shin me ya kawo haka me ya kawo haka eh. yaro dai deja in ka ɗauke shi yaro a kan shi bai iya makan shi komai sai an taimaka mishi mhm. na daya mhm. ita mace har yanzu in wajen karhi dai in an ce da karhin mace da na namiji har yanzu dai ta zaman tora gagga hmm. kenan dole ne ai eh. kuma a wannan zamani ana cewa mata suna kokarin su kai matsayin maza musamman a cikin wannan kasa ta mu ganin yadda kungiyoyin mata suke ta fafutukar tabbatar da wannan adalci a cikin cikin harkokin yau da kullum shi da suke yin haka nan da yau suka ido ne suka waye yau ne aka kawo mm. amma kahin a zo ga yau kin an dade ana taka hakkin su eh na hakkin su an cikin al'adun ma mace akwai lokacin da ba ta bude bakin ta cikin mutane mm. to yanzu da ita demokrasiyyar nan ta zamnu ne aka gano da ita macen nan dole sai an sa da ita cikin an kasa da ita mm. sannan ci gaban kasa tunda ci gaban kasa ne aka ce kuma duka yan kasa ne shine aka ce yanzu su mata suke kokowa amma in ba shi ba a farko ba a ba su incin su ba eh kenan yanzu wannan dalilin kenan da wannan kwamiti yake ba mata fifiko eh. da su eh, yara kanada da kuma gajiyayi eh, haka tsofaffi da kuma wato masu raunin jiki na kasasu tunda kun ce kuna kare su din ya aka yi su kun ba su da wakilan da suke tare da ku to ko ba kama tunda mai ciwo shi ya san ciwon sa Eh, haka nan ne mm. sosai ma amma muna aiki da su mm. kenan in ma wani ra'ayi ne za mu ɗauka ko wata magana ce za a yi sai an shawarce su sannan a aikata mm. kenan ka gani ko da ba su zamna tare da mu muna dai hulɗa da su kenan abin da muke yi ba mu ɗauka ra'ayi wanda ba nasu ba eh, su kuma eh, tsofaffi haka ya eh tsofaffi ma haka ne ya ne su kuma kuke kula da su din to su ma dai kamar wajen ci gaban promotion ki mm. nan ne muka hida wayar da kai bisa kan menene a lokaci kaza ya kamata a kula da mutum. Dan ban gintse lumfashin ki ba. Yan ka dubi wato kasashen yammacin duniya da ma sauran kasashe. Mhm. Eh, yawanci wato su tsofaffin akan maida su wuraren ritaya haka da ake eh. kula da su gwamnati take kula da su. Eh. Ai wannan tabi'a a wannan kasashe na musamman na musulmi. Mhm. Akwai wuya ka ga dai mutum ya dauke ma'aifinsa ya tsuwa ya kai shi wani shago ya aje. Akwai wuya a wannan kasa ta mu ta yadda za a cewa a kula da tsofaffi tunda danginsa yan uwansa suke kula da su. Ai a sukin ma masu kansu yau Nijar muna da Conseil National wanda yake da zaman sunan tsofaffi mm. in ka san da shi mm-hmm. akwai shi mana to kenan ba dan kana da aiko kana da da mai kula da kai mm-hmm. shi gwamnatin da aje ka akwai hakukuwa wanda za a ba saura da kai ma ya kamata amma in babu wanda zai magana mm. sai a mance da mutum sai a mance da su shi yasa ne mu muna ta da zancen su ko da yaushe kuma har yanzu su ma suna da kungiyar kansu wanda su ma suna neman a su kare ma kansu hakkin su na'am eh, kenan yanzu muna hulɗa da su an san da nahiyar afirka akwai kwamiti na kare hakkin ɗan adam na ƙasashen afirka da na ƙasa da ƙasa mhm. to ya hulɗa ku take tare da waɗannan hukumomi na na ƙasashen waje ko na ƙasa da ƙasa eh to akwai hulɗa sosai ma tun da azun nan na ce maka ina maka zancen eh, wanda muke hulɗa da su mm. to a jimilce dai za ni ga kama hulɗa dai na farko dai da shi gwamnati mhm. da kafo da ma'aikatan wanda suka rataye ga gwamnati mhm. muna muna hulɗa da su muna hulɗa da ruwayam na danmark uh, eh, hakkikin su na droit de l'homme mhm. ita ma kungiya ce mai kare hakkin dan adam ta can Denmark da take da cibiya nan Niger mhm. to muna hulɗa da su sosai mm. eh, muna hulɗa da Alliance mondial ta droit de l'homme ta mm. kare hakkin dan adam mhm. muna hulɗa da delegation de l'Union Européenne na haɗin kan yan kasar eh, kariyar turai mm. masha Allah har yanzu da kai zancen nan sashe na kusa gare mu akwai abin da ake cema réseau des institutions nationales de droit de l'homme de l'Union africaine akwai har yanzu uh, wanda ake ce ma na sai dai yawo mhm. akwai har yanzu na maroko mm -hmm. shi ma uh, abin ga kungiya na, na, rezo kare hakin dan adam na maroko shi ma muna hulɗa da shi no. yanzu cikin kwanakin nan mu aka ajizar da rezo na g5 sahel mm -hmm. don shi ma mai kula da hakin dan adam shi yanzu ma a kan yau firizidankin mu shugaban mu shine ke wakilcin wannan rezo kin to me yasa aka kawo shi don ana cikin yanayin yaki da uh, boko eh, haram da yan bindiga daɗi haka su su kasashen biyar mm. wanda suke cikin wannan hali na tashin hankali mm-hmm. su suka nemi haɗa kansu to mu kuma har yanzu eh, ma'aikacin ne na kare ka haƙƙin ɗan adam na mm-hmm. akwai Chad akwai Mali akwai Mauritani akwai Burkina akwai Niger mm-hmm. su ma har yanzu yan kare haƙƙin ɗan adam kin su ma suka ce to gar su ma su goya baya tunda wurin su kasashen da suka gama kansu su biyar wa'anga biyar kin suka haɗa kansu akwai ko gwamnatin ya ci haƙƙin a can bisa wurin yaƙin eh. ko a ci haƙƙin ko ko su ma yan ta'adda su ci haƙƙi eh, kenan in kungiyoyin ga na kare haƙƙin adam suna tare tare da su suna maido su bisa kan kullum a kula da hakkin ɗan adam duk cikin aikin da ake dai shi dai hakkin adam ka a taka shi eh, to madan eh, kuna wannan zance na kare hakkin ɗan adam eh. shin kuna ganin wannan aiki naku yana da tasiri ganin idan an ka ɗauki wannan matsala ta boko haram a ce kuma ku ne za ku ta ku kare waɗannan 'yan bindiga daɗi da kuma suke neman su kawo fitina cikin ƙasa waɗannan wannan tambayoyi shine yawancin al'umma suke suke ganin abin yana ɗaura kai to kama shi mutum Eh. in yayi ma yayi wani lalan aiki mm. akwai hukuncin da ya kamata a yi mishi cikin hukuncin nan ka a wuce eh, gona da iri ga abin da an ka ce a yi mishi shi ya zo ya kashe ne an kama shi kenan in an kama shi cikin rajajeniya mm. akwai yanda aka ce a yi da shi mm. kenan haka nan ne za a sa ido ita komisiyon kin su gani kaka haka nan ne an musu ko ba a yi musu amma ba dan a ce a bar su ba su zo su kashe wani a'a su ba su da incin su zo su kashe wani ba a goya musu baya cikin wannan yalla sai dai a nemi wayewa kare su din ba wani goyon baya bane madan a ba goyon baya bane ba goyon baya bane cikin a hukuntar da mutum da aikin da mm. yi in kai na kware a hukuntar da kai kuma in kai lala kuma a hukuntar da kai amma ba su zo su kashe mutane kuma a ce goya musu baya ba mm. goya musu eh, tunda yanzu alal misali mutane sukan koka da cewa waɗannan kungiyoyi na kare hakkin adam duk su ne suke kawo wasu matsaloli ko kuma sun kama ba da goyon baya alal misali barawo ya shigo gidanka baka da yancin ka bige shi ko kuma eh, an yi wani hadarin mota ba baka da incin ka ɗauki mara lafiyar ka kai shi a duk waɗannan abubuwa suna kawo rudani ga jama'a shi a wannan lokaci eh, za ko ba da eh, damar mutane su gane wannan manufa ta ku wannan aiki naku. Eh kama manufar shine ita ƙasa tana da tsari hmm. tana da hukunce ta kenan in in barawo ya shigo in dokar garin ta ce a kashe shi hmm. sai ka kashe shi hmm. amma tun da dokar ta ce ka kama shi ka kai shi gaban hukuma to shine ka. tun da shi ma in ya kashe kan ai shi ma in an kama shi ba barin shi za a hukunta da shi za a yi. Eh, to ya kuke sa ido kan yadda za a yi ma waɗannan shari'a kuma a hukunta su ɗin tunda yancin eh, ku ne eh, na ku da sa ido kan duk abubuwan da ke faruwa na dai kare hakkin ɗan adam da kiyaye shi. Shi yadda dai na nuna maka dai ne ita doka dai ce ya kamata a bi. Dokan ma masu doka ke takata amma kuma an ka diba su kan kasu al'umma suna goyon baya a taka doka. Bai kamata a goyi bayan a taka mm. doka ba bai kamata ba wannan bai kamata ba ce a taka doka eh, misali ko ban gane ka eh, bane misali misali an kama barawo mhm. an kama shi yayi lahi mhm. to kai da ka kama barawon ka kai shi ka kai shi kotu aka kama shi an kai an ka tsare shi da yanzu mhm. bayan kwana biyu kwana ku sai mutum ya ci ya gamu da baran da aka saki to ya ku za ku sa ido wajen mutanen nan da an ka hukunta su tsaya har sai sun har sai sun kara wa'adin da an ka yanke musu na zaman kaso ko watakila na biyan diya kan wasu ah, abubuwa wannan yalla 'yan gidan shari'a da su ne za su iya baka babban bayani bisa gare shi ni dai na abin da nake amma ai kuma wannan hukuma ta ku ai ta kunshe wato lauyoyi da alkalai cikin eh, ta ko eh, akwai eh, akwai lauya muna da mm. lauya muna da alkali mm. cikin abin gamu amma dai su da kansu dai mutum in dai an yi bincike dai an kama shi da laifi mm-hmm. tabbat in ka ga an saki mutum to tai ka bincika ka gani akwai inda an ka dibo yana da gaskiya mm. amma ba ta yiwuwa a ce mutum nan yana da laifi an bincika an gani kuma a ce an sake shi cikin kasa mai aiki da da doka mm-hmm. wannan akwai wuya wuya akwai wuya eh, da mu zo kan yadda ta kamata wato ku kara tunda duk matsala inda take wato rashin fahimtar wannan aiki naku na kare hakkin ɗan adam a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar eh, ya ne musamman ma mutanen da ke karkara za a rika wayar da kansu ba wai sai an yi taro ba a'a ko kuma an yi haduwa can wasu wakilai su je can eh, ya kuna zuwa ku iske su talakawan da matsalolin suke fuskanta ku je ido da ido su saurare ku ku saurare su eh ana samun haka nan kuma har yanzu akwai kuku yan jarida wanda ake ce ma radio communautaire mm. muna yi lokaci lokaci muna ba da eh, kama abubuwa na waye kai mm-hmm. yanzu ka ɗauki kamar ni bisa kan abin da nake aiki da shi hakkin mata da, da yara mm. da su nakasashi muna yi lokaci lokaci muna rubutawa wato kuna rangaji ku iske eh, mutane ku wayar da eh, su ko eh, ku dai jarida na su muke ba mm. muka yi mesajojin sai mutu. tura musu don sai su kuma kamar yanda yau gashi kana hira da ni su ma ko cikin hira ko ko cikin abun ga suna faɗa ma mutane suna zanta da shi yanzu kamar duka sakonnin da kuke aikawa kuna aika su ne cikin dukkan harsuna ko ko dai an fifita eh, turanci saboda yawancin an san al'ada Niger sai ka ga magabata sun zo suna ta kwala ɗan karan faransanci turanci gaban radio communautaire yawancin su duka radio communautaire kenan sun yi ba harsunan mu na gida karhi na'am eh kenan da su su ake aiki na'am eh, mu in muka rubuta ma da turanci su masu aikin kamar yanda gashi muna hira da kai da Hausa su za su kuma maimaita ma mm. jama'a dan saboda a gane dan yawancin jama'a duka ba su jin turanci mm. eh. ito kun ce kuna karbar ƙararraki eh, ko kuma kuna sauran mutanen da aka kuntatawa mm-hmm. misali ƙaramin yaro ya yana so ya kawo ƙara ko kuma ya bayyana matsalolin da yake fuskanta a gidansu ko kuma a cikin al'umma yaya ne tun da shi yaro ne eh to yaro yanzu kamar yaro yanzu da dai furlo ma dai ba mu taɓa samun yaro ƙarami dai. Mm. Wanda ƙarami dai ƙwarai wanda ya zo. Ana takura musu tun da Ana takura musu amma cikin abin da ake mm. takura musu yawanci uwaye ne suke kawo ƙaran kama yawanci abu wanda muke samu kama mace ce wadda miji ya sake ta sai ya barta da ɗiya babu cidawa. Mm. Aiko ɗiya na uba ne kenan tana ka ƙara saboda yaro yana zuwa lakwal yaro yana son tufaya yaro yana son ci ba dan ka rabu da ita ba ita kuma za ka ci ka bar mata ɗiya. Ya wannan nauyin su yara ta biska gare. To wannan muna samu yawanci duka muna samun mata. Yau madan kuke kokarin ku kwato hakkin waɗannan mata. Eh su dai wanda suke nesa gare mu ta hanya wayewa kai. Mm. Amma waɗanda suka ka ƙara wurin mu muna kiran kamar yanzu in mace ta ka ƙara mijinta mm-hmm. tana ba mu lambar mijinta sai mu kire shi. Abu guda ne mu wurin mu ba mu yanke hukunci. Mm. Kamar mu sasanta ne muke nema mu yi. Mm-hmm. Amma in macen ta yi tsayin daka ta ce ita rabuwa take so sai mu nuna mata gidan juji mu ce mata to gidan juji ta mm. ake sharida, Amma mu nan in laifinki wanda kika ce gashi laifin shi muna nuna mishi ka gani wanga kayi mata kaza ka mata kaza hakinta na matarka mm. bai kamata kai mata ba muna shayo hankali wanda yake son matar sai ka gani ya ce to daga nan kai mini gafara na daina mun samu da yawa akan haka nan sai a mm. koma a sake mu ce a tai a sake zama kuma ita ma mace in tana da nata laifi har yanzu ita ma sai a nuna mata nata laifi a ce mata ta gyara mm. saboda zaman dole ne sai wani ya sassakta wani abun ganga a ji dadin zama eh amma wanda yayi tsayin daka ya ce sai rabuwa sai mu tura su gidan juju tunda mu ba mu da ɗaukar yanke hukunci na rabuwa. Ito madan wannan kun bayyana cewa kudaden tahar da wannan hukuma taku suna hitowa daga gwamnati da sauran kungiyoyin da ke tallafa muku sannan kuma babban abokin hulɗa taku to shine gwamnati kuma an san da kun kare hakin ɗan adam wannan ƙasa tam ta Nijar harkokin tattalin arziki siyasa eh, da zamantakewar al'umma suna tahiya ne bisa tsari shin ya za ku kare su waɗannan talakawa da suke cewa gwamnati na kuntata musu ta fannin tattalin arziki ta fannin zamantakewar al'umma an eh, ka duba a shekarun baya da jama'a suka rika zanga-zanga kan kundin daftarin kasafin kuɗi na shekara ta takwas tunda tofa albarkacin bakin ku sun shaye siyasa zamantakewar al'umma tattalin arziki da sauransu. muna sa baki cikin abin da muka yi bincike bisa gare shi mm. amma dan abin da muke ji ana eh, yadawa an yi kaza an yi kaza tabbat yau in muka ji labari eh, jarida ta ce an kama dan harar hula kaza da zaburawa ake a tai a gane shi cikin wani hali ne yake kakani aka kama shi in muka gani babu gaskiya cikin kamun da aka mishi kundin da ya aje commission ya ba ta incin ta yi ma gwamnati abin da ake ce ma recommendation hmm, ta ba da shawarwari kuma sai mun tai mun bincika mun gani zaman da suke kakani hmm. duk waɗanda aka kama yan horar hula duk inda an kai su cikin nijar babu commission da sai ta sa committee committee an an shaida da zaman da suke yi eh, sai ta ba da kuma miyan bakin ta mu inda ake ganin muka sha bamban da yan fara hula dan ba mu hitowa ga tele mu zo kullum mu ta bayani mu tsarin aikin mu yana son sirri yana son hada bayan bincike hmm. sai an yi bincike sannan a hadi kuma in an yi binciken akwai hanyoyin da ake bi wanda shi wanda ya kamata a ba shawara wanda ya kamata a ba magana akwai hanyar da ake zuwa ba sai an zo cikin radio an yi ta hmm. abin ganga muna da kaga abin da ake ce ma raporkin da muke yi na ko kowace shekara mhm. sai mun yi rafar bisa kan gudanar da hakkin ɗan adam cikin mu mhm. sai mun dibi duka bisa kan lahiya bisa kan lakwal duk abin da ke fannin mhm. shayin ɗan adam ne sai mun yi shi yanzu sai mu ɗauki rana mu tai gaban asambile ita majalisa ta koli ta kasa mu tai can mu bada mu haɗi cikin shi kuma komishin za ta ba da ra'ayoyinta da shawarorinta da shi gwamnati da duk wanda ya kamata ga hanya ga hanya. Mm. Iyo to tunda kuke zance kan wannan irin wannan rahoto da kuke gabatarwa duk ko shekara zuwa shekara ko eh, to ya wani bi sai a dan rika samun sabani da wani rahoto wanda wata hukumar kasa eh, da kasa ko ta Afirka take gabatarwa kan wata kasa misalin ka Nijar haka ya ne ai wannan matsala ake samun bambance-bambancen ra'ayi kan irin wannan rahoto da kuke gabatarwa musamman idan ya shafi 'yancin kare 'yancin ɗan adam wani lokaci ka zancen eh, batun bauta a wannan ƙasa ta ta mm, Nijar mm. akwai lokaci Amnesty International ta wani tana bayani kan cewa a wani lokaci akwai bauta a wannan ƙasa ta ta Nijar a yanda kuma cikin wasu rahoton da kuke gabatawa na shekara-shekara ana samun ɗan bambanci da irin wannan bayani na eh, na Amnesty to abin da yasa za a samu bambanci mu na gaya maka mu ba mu zartar da magana wadda ba mu tabbata ta ba mu taimaka gani ba da idanun don mun ji eh, wani yawa ne ita ma wannan hukuma ce ta ƙasa da ƙasa tana da wakilan da za su ba da damar su mata bincike mu kuma muna da namu muna da namu mm. eh amma cikin ƙasa wadda take ta ana aiki da dokoki mm-hmm. yau ƙasar mu tabbata ba ta yiwa a ce akwai bauta tunda akwai dokar da ta hana ta mm. kenan wanda ma zai yin shi kenan ya taka doka ne kenan ku in an ka san da shi ya san abin da zai samu shi tun bauta abu ne mai sarƙaƙiya a cikin wannan kasa ta ta Nijar an ka dibi a wajen yankin Agadas ko wajen Tilabiri din nan ya kuke ganin ku wannan hukuma ta ko za ta iya aiki da doka doka ce ta kamata a bi irin wannan abubuwa do a hana su cikin wannan kasa ta ta Nijar amma har yanzu akwai saura me ke kawo eh, jinkiri kan wannan kai in ka ce akwai saura kai ka ce akwai saura mu inda muka je muka gani mm. tunda ita ita bauta mm. tana da kwatamcin da ake ce mata gashi wannan in aka ga mutum cikin wannan hali Mm. ana sha bawa ne a lokacin da da ake yin shi kana iske mutunan nan tsarme da sarka kana iske mutunan nan mm. baya da bakin magana to yau mu dai bamu taimaka gani ba inda ga za mu iske mutum cikin sarka gashi yana kame ko ko mu ga wanda zai ɗauka kasuwa a ce an kai mutum kasuwa an sai da shi mu dai nan Nijar har yanzu bamu gani ba kenan dan wani ya ce ba mu ɗaukar ra'ayin wani kamar yadda kuka ce kungiyoyi na fararen hulɗa da kungiyoyin kar hakkin adam kamar na Tidin Midra mm-hmm, mm-hmm. duk suna hulɗa da ku domin tabbatar da ganin an kawar da irin waɗannan ayyuka na bauta a cikin wannan ƙasa ta Mutanja madan tambaya ta ta ƙarshe shine wani kira gare ku zuwa ga al'umma a game da wannan hukuma ku eh, ta kare hakkin adam a cikin wannan kasa tamu. To kira dai da nake yi kamar dai in ƙara sanar da mutane dai inda muke zamne tun da yawanci wani bi rishin sani shi yake kawo mutane ko suna da kukan su san inda za su tsaya ba. Mhm. Yanzu dai ita wannan ma'aikata tamu tana bisa hanya ta hilin jirgi mhm. bisa layi guda da tsohuwar kursi firam. Mhm. nan muke zaune a nan yamai mm. wanda adda kukan shi na wanda ya ga an taka hakin shi wato duk dan kasa kenan duk dan kasa wanda ya babu wani bambanci babu kuma babu ga matsala a'a mm. babu waga kace waga matsala ce bai kamata in dai ka kai ta wurin mu muna kokarin mu wanda dai ba kai ka ta tunda wani bi mutun yana taka doka kuma sai ya dauko wata riga ya zo ya ce an yi mishi mm-hmm. to sai mun yi bincike mun gani wane ne kai ne adda gaskiya ko kai ne baka da gaskiya sannan mu mu kokarta mu ga kakane za a yi a kare maka hakinka to madalla a kare hakin hakkin ɗan adam da 'yancin ɗan adam a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar shine maudu'in da muka gaito wannan kwamiti na ƙasa na kare 'yancin ɗan adam na CNDH wanda muka tattauna kan ayyukan wannan hukuma da yadda take tayar da harkokinta a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar inda muka gaito madan Habibu Maryamu Tomo babbar daraktan da ke kula da harkokin kare da bunƙasa 'yancin mata mata da na yara da mutane gajayu da kuma tsofaffi a wannan kwamiti na ƙasa na 'yancin ɗan adam na CNDH abin da za mu riƙewa a nan shine dai wannan kwamiti na kare hakkin ɗan adam a cikin wannan ƙasa tamu kwamiti ne wanda zai iya sauraron kowa da kowa idan mutum ya ji an takura mishi ko kuma ana so a takura masa hanya guda ce ya zo ya iske waɗannan mambobi na wannan kwamiti domin a kare shi domin ƙasa mai 'yanci ita ce ƙasa wadda take take kare 'yancin al'ummar ta 'yancin walwala ne 'yancin shige da fice ne 'yancin faɗa albarkacin baki ne duka wannan hukuma ta sayan da yashe aikin ta kenan muna fata wannan ta tamna da mun kai tare da madan habibu maryama tomo zai taimaka ga 'yan kasar mu su ƙara fahimtar aikin wannan hukuma ta sayan da yashe a madadin malam usain da ya taimaka mana bisa injin neman ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.